حكم في دار الكفر الأذاري فكافك نقر من أقام في دار الكفر فكافر أولا سوء دوان تزون أقام كافري كنزان كافري كفر كافري أولا سوء لا يسأه إلا الخروج وهذا قول النجدات فأذاري كافكنا ko kuma a'a sun haɗu na sha ɗaya a anna man aqama fi daril kufri hmm? ta sha uku sha biyu to Iskatar rajami an zanil muhasiri ta sana yadda jefewa daga mai zina musulmi mai katangance id laifa fil cikin rufu. على حد ما قالوا أذارقة شاءكم استهلوا في خفر الأمانة هم هل الدور ولي أمانة التي أمر الله تعالى بأدائها وقالوا إن مخالفين مشركون فلا يلزمنا أداء أمانتنا إليهم بيها لتابع بعد ba dole ba ne mu ada'u ko me shi ada'u amanatina ilai mu ba su amana sai an yi lokacin da waɗannan yana suka yi abin nan idan suka ce ba shi gaba sa biya sai ci duka abin halar ne inda ya kwanta kwanta ya kwaɗin ke kenan kana ɗaukar da musulmi shi ko ga inda ya dauke ka to ai wannan ma wannan ba bai ka ga hajjar zo mutu zo yi bin kai mana waje yi zo yi mana wayo abin da dole a koma za ba kina kuma me ka samu da wai da masu kan wancan an ce ga dalili wannan an ce ga dalili mu me ya yin haka yanzu ai mutane ne abun da suke so sai ka fito musu fili wane kaza ike wane ga abun da ya ce, wane ga abun da ya ce, kuma karshen nan ma zai fara gaddama ta kai ba haka bane ba ba ka gane shi bane ba kai ka rafa ma hali kuma amma fa wani lokaci ina za ku raini idan aka raina ka aka fi maka haka akwai wanda aka yin aka raina ka za a yi maka ana da kai bai kamata kai kawai son ka ne ba a yi menene kyau ka ne ba a yi sai ka gane maka ka ke wanda ya ka zauna irin zaɗewa da muka yi muka ga abubuwa da yawa malam akwai magana da ba ta faɗuwa wallahi bai kamata ka faɗi ta wasu makanka kuma duk mai baka shawara zai baka shawara kar ka faɗi wannan magana tunda ba za ta bada amfani ba dole abun da zai ba da amfani to duk a ƙarfa sai ka faɗi shi ka kasa'u fiye da tsariƙe fil kalili wal kafiri to a yi na sha biyar sai a dawo da sha إما بعد باكوتو ذكرت حصل النداو لم يجتم الحد على كافة الرجل المحسن حينه باصين حدي أكم كذفي شاهو نعم تكون تكون ليس بقبل يسندو يا يذوب الزنطار كما وابا نادي جيسا بير أنداو دنشاو تسو نداو شكوا سفاك نداو دنشاو كالفا دكنتا نعم يشي an ƙara fa wai da ƙarshe kake ne a'a na yi shi da da ina fi na yi shi lam yuqimul hadda zan fa kwana gaba daya je ko shi kina yi lam yuqimu al hadda fi qatif ar rajul al muhsin sabda al qur'ani menene yarmun al muhsinat asafi ba a ce mohin ba don haka nan mawafini ko kai masa kaji ka ce ai zina ba komi wa aqamuhu ala qarfil muhsinati min an yi. wannan an ce an karanta sun yanke hannun barawo a kaɗan da mai yawa tunda na karanta ta suna to ga fasarar wa kamuhu ala a kai na kuma baya da min al-adli daga damri abu da daga nan ake yanke shi ne hannu da ka tsari ko tsari ka a yanke masa daga nan hmm? mane mai yawa kai ko kana ne wa wasu dalili ba karin dalili ba an ce ga abin da suka ce ne yana ka Oh, kaɗan da mai yawa? ne ko ne ko fensa ko maka haka ɗauke maka maka ga shi na aljihunka to a wannan kuma ga shi na a fito duk karatun da kai duk ina askarinka ina min hajjar musulun ɗinka duk da kai kuma yanzu wannan sai an kawo shi ka da a kai na sanin nan kawo na kawo na kawo na kawo ولا يعتبر ولا ولم يعتبروا في السرقة نصابا أو غيره شاشدة جواز للحائد الصلاة والصيام لكن كمونا دسو ما تسوى mai halayi هذا ya zama yake قالوا نشهد بالله انه لا يكون في دار الهجره ممن يظهر الاسلام الا من عمر رضي الله عنه ايوه رضي الله عنه قال سبحانه يقول صلى الله عليه وسلم ان تؤمنين لكي في دار يعني قال نشهد بالله انه لا يكون في دار الهجره با وند ذا كسان شيء جبن هجرة معنى هجرة يقوم عشان إن ذاك قوم من من يظهر الإسلام إلا من رضي الله عنه ya ni'ama daidai shi wanda Allah ya yarda da shi zai je hijira wanda Allah bai yarda da shi ba shine nan zaure ya ka kalli mutane duk wayannan annabi Allah bai yarda da su kalu an ma kafa ahadun yadahu an al ba wanda zai rike hannunsa daga yaki bai ba mun zo an zara Allah azza wa jalla basta إلا وهو كافر كل وقتنا الله تعالى يتوقد بصرة شمكتين يجي البصرة إلا, إلا وهو كافر أن التكية أو أولوث التكية غير جائزة هي غير جائزة في قول ولا عمل واحتج بقوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناقة خشية الله يجي أنت إياه متأنسك الأروب عشرين أن تجويزه أي نافع الأضرار شين هدو زي مثلا أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته sai Allah zai aiko da manzo wanda ainihin ya san zai ta. sau kana kafirar kabalin bi'isasi falkaba'iru wasu da'iru إذا كانت بمصابة عنده وهي الكفر to da kadan kawai manya duk matsayin su da kabira da ƙananan laifuka duka ce ne kafirci ne وفي الأمة من يجوز القبائل والصغائر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لن نعم، فقط آية سيك حجي كجي كدوة إن بوزك تاوديشي كما الله رأي بتشكير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم أبننا بالحلم وزينا بالهجره وكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين